da dumi a bankin ƙasa CBN ya amince da ƙarin adadin tsabar kuɗi da mutum ko kamfanoni za su iya cirewa a duk ranakun mako. Daga yanzu banki ya amince mutum zai iya cirar naira dubu ɗari biyar a mako wanda ya kama dubu ɗari kenan din rana. A yayin da kamfanoni za su iya cirar naira miliyan biyar a mako wanda ya kama naira miliyan ɗaya kenan a duk kowane rana kamfani za su iya cirewa. Bankin kasan ya ƙara da cewa ya ɗauki matakin ne bayan shawarorin da ya samu daga masu ruwa da tsaki. A baya dai bankin ƙasa ya ce daga ranar tara ga watan Janairun shekara ta da uku, adadin kuɗin da mutum zai iya cira daga banki ko kuma POS ba zai zarta naira dubu ashirin ba a rana da kuma naira dubu ɗari a mako. Bayan yayin da su ma kamfanoni ba za su ciri sama da naira dubu ɗari biyar ba a mako amma daga bisani bankin ya sanya shawarar sakamakon ƙorafe-ƙorafe da aka yi ta kaiwa hukumar binciken kairin da wasu masana tattalin arziki ke ganin cewa haikan ka iya harfar da koma baya wajen harkan gudanar da kasuwanci a ƙasa Najeriya da ma sassan duniya baki daya inda wasu kuma suka ce mutanen za su gama lalu sakamakon wannan abin suna da yawa yayin da wasu ma ake tunanin ba su samu yadda za su yi sai transfer na kuɗi daga wata banki zuwa wata asusun ajiyar ba ya kuje kallon wannan lamarin zai shafi rayuwar tarakan najeriya ko kuma 'yan kasuwanmu wanda suke rike kuɗi a hannu domin ziyartar kasuwanni na bayan gari don sayan abubuwa na maƙudan kuɗaɗe wanda mutanen ƙauyen ake tunanin cewa da yawa dai mazauna ƙauyen ba su yarda da harkan yin taransifa ba sun fi yarda da harkan a su dunkulallen kuɗi a hannu ya kuke kallon wannan lamari zai shafi al'ummar karkara ko kuma mutane wanda su ne wanda sun saba gudanar da kasuwancinsu ta fannin harkan kash watan ba da tsabar kuɗi a hannu inda ake kallon cewa wannan ƙuduri da gwamnatin najeriya ta fito da shi zai haifar da matsatsalu da kuma komaci baya wajen gudanar da harkar kasuwanci a wannan ƙasa mu Najeriya. Amma menene ra'ayinku? Muna da ra'ayi.